me haka kai kuma ka zo ka sa ni a gaba kana ganin waya nake yi kuma amma dai bai kamata irin wannan lokacin a ce wani ya kira ki ba karfe ɗayan dare ko ma wane ne ya kamata a ce ya haƙuri sai gobe da safe kina mata aure to ubana ne kai da zaka gaya min ga lokacin da zan yi waya da an je islamiya na san za a gane cewa akwai inda miji ya fi uba ni ba ubanki ba ne amma ni mijinki ne kaga ba ni da lokacinka akwai abubuwan da nake yi ban gama abin da nake ba ka koma ka kwanta idan na gama zan shigo shikenan a'a the most beautiful amicable zanazable fantastic the international professional mata ɗaya tamkar da dubu a muna mitin ne the professional the dlc the 8 matar mutum biyu wata magana ga matar mutum biyu zancen yana da rudani in ka bi sannu sannu za ka je ni mai nema